راجون لمن يتوسط لهم عنده أن يجعلهم مريدين رحمته باء Allah da دخلكم domin sarakunan ba su neman alheri ga talakawarsu. Eyi, ba su neman maslaha. Wani duk ga ya dage ya yana son maslaha kan bayawar shi ne. ri'ayahu shi ko Allah halittun sa ne duka wa ya tajuna liman ya tawassale suna da bugatan wanda zai shiga tsakiya wanda zai shiga tsakani lahu indahum an yaj'alahum muridina rahmatahu wallahu ta'ala arhamur wa arhamu bi ibadihi min alwalidati bi waladiha ya fi jin ƙayi ga bayansa sama da jin ƙayin uwa da ƙanta to kako bai da bukatan tsani فلهذه الأسباب يحتاج الملوك ما سملك يسوك بكاته إلى وسائل وشفعاء يشفع لا عنده وان ذا في شتوى ورنسو وأما الرب تعالى fa inna jami'a sufa dukkan masu ceto ani ya hu wala da hu adun illa bi idnihi kowa ya san haka ka dubi walle wallen da aka dinga yi lokacin da aka je filin alkiyama wa zai je ya gaya wa Allah a dubi bayi a taimake su a musu hisabi har a kan wannan aljanna za shi wancan wuta za shi da an zube su gaba ɗaya ke ɗan da na azabar wa shafa'a ta ba, mulkun lillahi ta'ala wa huwa alladhi yatafaddalu biha ne mai bayar da ita ala ya sha'o min ibadihi mana radiya Allahu قوله وند الله يدد مغناه وعمله من أهل الإخلاص والتوحيد فهذه الشفاعة وانا شيطو دعك مغنى هي التي دلت عليها نصوص الكتاب سين وند نفسك للتافينون والسنة فالمشركون دلت مشركي سني كفر أشد الغلطي إذ أثبتوا shafa'atan sun tabbatar da ceto bi gairi izini ko mutum ne aka je aka yi hukunci da hukuncin ka ka zo ka san da kayan ka wani ya zartar da hukunci ka ce kaza ka ce kaza ai ba za ka ji daɗi ba me zai ana idan an damba aiki a hannunku sai aka wai gari wani ya zo ya yi shi kadai har ga zo da wani ba ana ka yin aiki ba amma ka zo ka faɗa mana za a yi aiki kaza za a yi kaza na famu amma ni zan yi sai zo zo ka yi abin da kawai za mu yi shara ta ina injiniyan mu lalla ka duba ga zanen nan wanda zai mana wannan aiki sai ka duba wanda zai biya ka ko mu za mu biya ka saboda ka ba mutum aiki ka nemi abin da za ka biya shi shafa'atan da gairi izinihi walil mushrikina bihi haka masu shirka da Allah ko bil makhluqina sun kama halittu wa asharaku billahi ما لم ينزل به سلطانا وفي الجملة أتقيت الأمر كله لله لمرة دك قباتنا الله والحكم كله لله والشفاعة كلها لله والولاية كلها لله أيها وقبات ما ونزل أمك في الله ومن تولى ربه wanda duk isa ma ubangijinsa bil imani ta imani da shi alkamili bi asma'ihi wa sifatihi wa ikhlasi al'amali lahu wa tarki kulli ma yakrahuhu ta wallahu rabbuhu ubangiji zai rike shi wilayata riko ha falaka zai tasafa mata wa yassarahu lil yusra وجنبه العسر وأصلح له أحواله كلها والمقصود أتكيكد ولكن كان في أن المشرك وإن كان مفتريا كودا دي إكران أبو نجي كافر الكافرين آكا فالمؤطل شر منه هذا wannan yake ba wani Allah wahala kuke yi wannan yake Allah nan ina da iya ina da yara ina da masoya an ka kama su da su kai ka wurin su ai kun da wannan ko tela da za ta je ta karɓi mutum da ga baiwa Allah ce za ta tsari kaza ai kaza tana da kaza tana da kaza na tsaya ga ita ta zo ta kai ne wurin Allah ta karɓo min aljanna ta yi kaza وانت تتكبه وقال لي باع الجنة باع مع الذاك في وجنة الشيء أيهما أخطط المعطل المعطل الشر منه لأنه عطل كماله جاء ورجف أكملها ونفى صفاته ويلزم من ذلك نفي أفعاله wannan ya haifar da koran ayyukansa wa rububiyyatihi wa in kana kada la yashuru bi hadal dhunub